Majalisar Koli ta addinin Islama ta jamhuriyar Nijar ce ta ba da sanarwa a cikin daren jiya na ganin wata azumin Ramadan na wannan shekara inda ɗaya daga cikin membobin hukumar ke cewa. Majalisar Musulunci ta Nijar tana sanar da al'umma ta musulmi da Nijar cewa an ga watan Ramadan a garuruwa kam haka. A cikin jiha Zandar an ga wata a Taskar, an gansa a tanu an gansa a logos haka kuma a cikin jiha difa an gan shi a ramadi a cikin jihar tawa an gan shi a rizi cikin madawa haka kuma a cikin jihar maradi an gan shi a gabi a cikin madarunfa da maradi don haka majalisa malamai ta nijar tana isan ma al'ummar nijar da cewa gobe rana asabar da isar da barkata ga al'ummar musulmi da yi musu fatan azumi mai albarka su ma hukumomin kasar ta bakin shugaban gwamnati Brijira fini firaminista sun yi kira ga musulmin kasar da su yi amfani da wannan damar ta zagayowar wata azumin ramadan domin addu'o'i saboda zama zaman lafiya ya dawama a jamhuriyar ta Nijar. Je vous invite à multiplier les bonnes œuvres, mais aussi et surtout à prier pour notre pays. A prier pour la paix, pour la stabilité et la sécurité. A nasa bangaren Malam Jihadi ɗaya daga cikin malaman addinin Islama ya bayyana muna irin falalar da ke cikin watan azumin Ramadan. Dukan ibada wadda dan annabi Adamu ya aikata tashi ce, shi dan Adam tashi ce. Ya'ani abin da ake nufi a nan dukkan aiki wanda ka aikata na ibada to akwai abin da an ka ce maka an shaida maka ga hili an ka ce ga abin da aka sakamakon daga ɗai har zuwa goma har zuwa ɗari bakwai har zuwa dubu bakwai amma shi azumin wata ramadan allah ya ɓoye sakamakon da zai ba mai azumi sai ga ka ga ubangiji allah ya ce ga sakamakon azumi wanda ka yi saboda ni a nasu ɓangaren 'yan kasuwa na cewa farashi bai sama ba sosai sai dai waɗansu kayayyakin ba a samun su yanzu haka a cikin kasuwan ne in ji ɗaya daga cikin 'yan kasuwa mai suna malam tasi'u gaskiya da yanayin kaya yake farashin bai sama kwarai ba saura dai kayayyakin da abba mu samu yadda muna so ba don saboda azumi ya zo ka gani wasu kayayyaki muna so mu samu da dama da su ma masu sayayya ko zo ya samu irin wanda yake so kamar sauran kayayyaki irin su tiritab sauran da sauran su madara su sauran su dai akwai kayayyakin da gaskiya yanzu babu su garin abin da muke jira da manyan yan kasuwa su niyya su kawo mana kaya mu ma mu doka mu kai ma kiliyankin mu wanda suna sai kowa ya samu nashi rabo jama'ar kasar ta Nijar na ci gaba da nuna kyakkyawan fata game da zagayo zagayowar watan azumin na Ramadan na wannan shekara musoma da Hajiya A'i. Da muka ga hitta wanga wata lami lahiya Allah gwada mana labewar shi lami lahiya. Alherin da a cikin shi Allah ya ba mu shi zaman da a ciki kuma Allah ya kabe mana ita. Shi ba mu lahiya da abin da lahiya ka biɗa. Rage mamman azumi ubangiji Allah da Allah gwada mana hitar watan ga Allah shi gwada mana labewar shi lahiya. Sunana Ibrahima to kuma wannan abin sai ya ce maka abu ne wanda rana ce wadda muke jira a cikin wanga kuma ubangiji ubangiji Allah muna roƙo yadda mun ga wannan wata Allah ya sa mu gama shi lafiya Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar